إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da litinin ashirin ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna wannan ƙasa ta muta nigeria muna gudanar da kasafin wannan littafi mai tarin albarka kabul jana'iz wa bida'uha na sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 141 za mu tashi a bakara ta 74 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 83 mala yake cewa ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات idan an zo yin sallan jana'iza ana so liman ya yi kabarbari guda hudu da gawa ko kuma ya yi kabarbari guda biyar ko kuma kabarbari guda shida ko kuma kabarbari guda tara duk wanda ya yi ya dace da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk da yake mu mun saba da guda hudu ne ba ma yin sama da guda hudun amma malam yana so ya karantar da mu cewa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabarbari guda biyar yakan yi shida yakan yi tara yakan yi bakwai malam ya ce kullu zalika sabata عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزاءه dukkan wannan bayanan kabarbari guda hudu biyar har zuwa tara malam ya ce ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce ayyuha fa'ala ajza'ahu duk wanda mutum yayi a ciki ya wadatar wal aula at-tanawwu'i aw wal aula at-tanwi'i malan yace abin da fi dacewa sabantawa in an zo da wannan gawan yau a yi hudu in aka zo da wata gawa a yi biyar idan aka zo da wata gawa a yi shida idan aka zo da wata gawa a yi bakwai idan aka zo da wata gawa a yi tara haka aka fi so liman ya yi malam ya ce ya fa'alu haza taratan wa haza taratan ya yi wannan wani lokaci ya yi wancan wani lokaci kama huwa sha'nu fi amsalihi mithlu ad'iyatul istiftah malam yace kamar yadda ya zo a sha'anin tankwacin irin addu'o'in buɗe sallah wa siyar tashahhud da siga daban-daban na tahiyya was salawatul ibrahimiyya wa nahwiha da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake salatu ibrahimiyya shi ma nau'i nau'i ne to in an yi wannan wani lokaci ai wancan wani lokaci in an yi wannan wani lokaci ai wannan wani lokaci wa in kana la min iltizami nau'in wahidin minha malam yace ko da yake wani lokaci babu makawa alzimci nau'i guda ɗaya fa huwa al-arba'u shine guda hudun nan da aka saba li'anna al-ahadith fiha akthar malam yace saboda hadisan da suka zo ana yin kabarbari guda hudu su suka fi yawa wa ilayka bayanu zalika malam yace to bayanan haka zan maka ma'ana za a saba ko kuma kamar yadda aka saba yin kabarbari guda hudu to amma wani lokaci a yi kabarbari biyar wani lokaci a yi shida wani lokaci a yi bakwai wani lokaci a yi tara an gane? malam ya ce ammal arba'u fafiha a hadithu an jama'atin minas sahaba kaga guda hudu kabarbari guda hudu da aka saba yi wa mamaci idan ya rasu na sallah ya ce a ciki akwai hadisai daga ƙarin mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rawaito cewa ana yin guda hudu al-awwal na farko shine an abi hurairata wa qad mada hadithuhu fil mas'alati 59 yace akwai hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya shuɗe a baya a matsala ta hamsin da tara السابع في الصلاة على النجاشي قال يتي أمد حديثي نشرة نبقي أكن صلى دعكي والنجاشي سرك هبشة وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا kuma lallai manzon Allah ta da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi abarbari guda hudu ne shine salatul ghaib da aka yi wa najashi mana ya ce ka duba shafi na ɗari da goma sha biyar a baya za ka tadda wannan bayani ba sai ya ƙara maimaita abin ba Sani, hadisi na biyu an ibn abbasin wa maba fil mas'alatil musharu ilaiha fi hadithi salati ala rajul alladhi dufina laylan yace akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya wuce ya shuɗe a matsalar da muka yi ishara zuwa gare ta akan hadisin wani mutumi da aka binne shi da daddare ya rasu aka binne shi cikin dare fisadis wato a hadisi na shida al alhadis al'awwal hadisi na farko shafi na ɗari da goma sha biyu kaga duka wannan yana maka ishara ne cewa ana yin kabarbari guda hudu kuma ba sabon abu ba ne wanda kuma kowa ya san da wannan Hadisi na uku, an yazid bin ثابت fi salatihi صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان الذي وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث قال يتي أكوي حديث يزيد عن ثابت sallar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa bararriyar baiwa ta banu fulan wanda aka yi mata sallah a kabarinta wa huwa fil makanil musharu ilayhi malam ce yana cikin bayan wato wurin da ne ishara zuwa gare ka ba'da hadith ibn abbas fi hadith bayan ya kawo hadisin abdullahi dan abbas aka tsallake hadisi guda daya to wannan hadisin idan yake a shafi na ɗari da goma sha biyu kaga yana so ya nuna baka kabarbari guda hudu da aka yi wanda shi ne aka saba Rabi'u حديث na عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم akwai hadisi daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها sallar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yi wa wannan matar da ta rasu cikin dare sahabbai suka ƙi gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in suna ganin kaman wani abu ba ne babba gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita kuma masallaci ne gidanta. a masallacin manzala take kwara kuma ita take tsaftace masallaci kaga ɗabi'an mutane mutumin da ke tsaftace masallaci ai ka ganin shi da kima ko an fi ganin liman da kima fiye da ne mai gyara masallaci kamanci wannan to su sahabbai suna ganin kaman ai ba sai an gaya manzala ba da gari ya waye manzala tambaya ina take suka ce tara su cikin dare me yasa ba ku gaya min ba suka ce a to ba ganin ai mu takura ka ne bawon hadisin yace suna ganin ba kowa bace ta shine sai manzo Allah ce ku kai ni kabarinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi mata sallah yace da kabarrukan nan da suke cikin nan cikin duhu suke amma sallan da ne mata su sun samu haske kaga a wurin mutane ai za ga to dalilin ta fa mutane sun samu haske kaga ai ba karamin abu bane amince wannan an fi ganin an fi jinjina wa liman amince wannan fiye da wa fiye da ladan fiye da kuma mai hidimar masallaci kuma kowa na da darajarsa amince wannan kuma kowa a bashi darajarsa malam ya ce وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آلفا لكي حديث ونم أيضا ألر ينا بايا حديث يزيد بن ثابت ونم كي إشارة زوى قريسة لازو جمالا kaga duka yana nuna maka dai ana kabarbari guda nawa hudu al hadisi na biyar عن أبي أمامة رضي الله عنه قال حديثي دقى أبو أمامة الله قال يدعى قريسة ما لا يسك إليه ليس هو أبو أمامة الباهلي يتيب عشيبني أبو أمامة الباهلي الصحابي المشهور وأن صحابا به شهرة بل هذا آخر معروف بكنيته أيضا وأن عرشان Abin da aka sani na alkunyansa wasmuhu as'ad sunansa na asali as'ad wakila sa'ad bin sa'ad wasu suka ce shine sa'ad dan sa'ad bin hanif al-ansari mutumin madina ma'dudun fi malaman hadisi sun kidaya shi daga cikin sahabbai lahu ru'yatun ya yi rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walam yasma' min annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai ji hadisi guda ɗaya daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam fal hadithu min marasil sahaba wa hiya hujjatun sai dai hadisin sai yana daga cikin mursal sahaba abin da ake nufi da mursal sahaba shine sahabi lokacin da manzala ke da rai yana karami ne an gane akwai wani labarin da zai bada a lokacin biyu yi wayuwa amma me yasa ya bada sai ya ce to wani sahabi ne ya ba shi labarin amma shi bai ya tashi maganan sai bai jingina wa wancan sahabin ba kawai sai ce a zamanin mazala abu kaza ya ban. kaman ji wannan kaga wannan bai taba ingancin hadisinsa ba saboda sahabai ne kuma dukkan su adilai ne babu wanda ake shakkansa wannan shine ake kira mursalu sahaba sahabi ya tallaki kamar abdullahi dan abbas zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan karami ne bai wuce shekara sha zuwa sha ba kaga idan yazo yana ba da labari abin da ya faru a makka sai a ce wannan Mursalu sahaba saboda shi ne a lokacin a makka ba a haife shi ba an haife shi ne kafin hijira da shekara uku zuwa hudu kaga a madina an yi shekara goma ka kara da ukun nan zuwa hudu kaga sha hudu ko kaga abubuwan da ya faru a maka da yawa bai san su ba sai dai ne an shi labari to in ya tashi yana ba da labari sai a ce wannan mursal sahaba ya tsallake wanda ya ba shi labari da a lokacin da yi wa yanda zai gano wannan abun ba kamar ɗan shekara talatin da uku ne yanzu yana cewa a zamanin malam abubakar mahmud gumi sai a ce a baka da wani saboda ka ɗaya a duniya ko lokacin da kuma malam ya rasu ana shekara uku saboda na jitu ya rasu kaga bai yi wayan da zai san wa'ansu abubuwa ba ko sai dai a ce a'a an baka labari ko ka karanta ko ka gani a tv an gano wannan wannan shine ka'idar amince wannan tun shekara 33 ko 34 ai da yawa yawa amince wannan tun a lokacin yana dan shekara hudu ne wa'ansu abubuwan sai dai a gaya masa bai sani ba an tambaye shi yaushe rasu zai iya ce maka ranar jima'a ne an gane saboda ya karanta ko an bashi labari amma ba yi da wayan da zai iya rike wannan abu an gane yawwa amma ɗan shekara talatin da biyar ne da zai yana labarin abin da ya faru a zamanin buhari ko sai a ce ah, a haka da wayo ne eh, ya ce baka da wayo saboda ne saboda a lokacin ba wuce shekara ɗaya ba sai dai a baka labari an gane sai dai a baka labari amince wannan to haka shi ne abinda ake nufi da mursal an gane sahabi ne ke ba da labari amma a lokacin bayi da wani dole wani ne ya ba shi labarin kaza ya faru to shi kuma da ya zo ba da labarin sai ne faɗi wane ya bashi labari ba kawai sai zo yana muku bayani kamar a gabansa a kai an gano wannan yawa malam ya ce wahiyar hujjatun hujja ce a wajen malaman hadisi Hala abu umama ya ce السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بالتكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة yace sunna wajen sallar dawa shine liman ya kabbaran farko ya karanta fatiha a asirce ba mai ba ba bayyana ba wata rana abdullahi dan abbas ya taɓa karanta ta a bayyane an gane da ya karanta ta sai ce na yi haka ne saboda in nuna musu ana karanta fatiha an gane wannan ya ce saboda wani babi ne na karantarwa ana mutum ya yi kabbara kawai ya yi gum ko ko kuma a malikiya kaga ba a karanta fatiha saboda a cikin mazabobin guda hudu babu mazhabar da ta fi tsanantawa wajen karantawa mamaci ƙur'ani kamar malikiya shi sa idan ka duba abu zaid da firawani a cikin risala da ya zo kabbaran farko bai kawo bai kawo fatiha ba kai ajiya ya kawo saboda a malikiya haramun ne karanta qur'ani amma kaga akasin da mutane suke yi kaga mafi galibin mutane wasu suna ɗaukan malikiyar da ta yi daidai da ra'ayinsu suna ajiye malikiyar da ba ta yi daidai da ra'ayinsu ba ka da malam ya ce sun mai yukabbiru salasan sa'an nan ya yi kabbara guda uku kaga ɗaya can ga uku ya zama nawa ya zama hudu wataslimu inda al'akhira ya ce sa'an nan ya yi sallama a kabbara ta ƙarshe kuma sallamar shi ne guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine asali guda ɗaya jifa jifa manzo Allah yake yin ta amma mu yanzu mun fi me ɗayan akan me guda biyu sai muka juya ta asali shine guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokaci sai manzo Allah ya guda ɗaya amma mu yanzu mun fi guda ɗayan akan guda nawa guda biyu malam ya ce a karajahun nasa'i wannan hadithi imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan kubra ta sa mujalladin farko shafi na 281 wa anhu ibn hazmin haka kuma imamu ibn hazmin ba ya fitar da shi a cikin al-muhalla bil asar mujallaji na biyar shafi na 129 bi isnadin sahihin kama qalal hafiz fil yace da isnadi ingantacce kamar yadda hafiz ibn hajar al asqalani ya fade shi a cikin fathul bari wa sabaqahu an kuma Imamin an ma ya riga sa wajen hukunci kan wannan hadisi fil majmu'i a cikin littafin sa al majmu'u bi sharh al muhaddath مجلد <coughs> shafi na talatin da uku, wa zada imamun nawawi ya yi ƙari a nashi ruwaya ala sharfi a shaykhaini yace hadisin ya zo ne a bisa sharaɗin imamul bukhari da musulun. ko da yake bukhari da musulun ba su fitar da shi a cikin sahihinsu ba amma sharaɗin da suka gindaya za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu shi ne hadisin martabarsa da darajarsa ya fada a kai da fata mun gani mala ya ce a tahawi imam at ya fitar da shi mujalladin farko shafi na 288 binahwihi da kwatankwacin wannan hadisin da muka karanta wa zada fi akhir al shi imam at ya yayi ƙari a ƙarshen hadisin a nashi riwayar qala az ya yace imam az-zuhuri ibn shihab az ya yace فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري yace sai na ambaci wannan da abu umama ya bani labarinsa da muhammad bin suwaid alfihiri kala shi muhammad bin suwaid alfihiri ya ce min wa ana sami'tu dhahak bin qais yuhaddithu an habibin bin salama ya ce ya ji bahaf bin qais yana bada da hadithin nan daga habib dan salama ya ce habibu dan salama bin malik alfihiri almakki mutumin makka wa kana yusamma habibur rum likasarati dukulihi alaiha mutahidan ana masa inkiya da habibun rom habiban romawa saboda yana yawan shiga roma rom yana ba'awa a wurin aka masa inkiya da wannan mukhtalifun fi suhbatihi an samu saɓani shin sahabi ne ko sahabi ba a wajen malaman al'ilal ina fata an gane a babin jarhu wa والراجح ثبوتها لكونه كان صغيرا malam ya ce abin da yake mafi rinjaye sahabi ne duk da lokacin yana ɗan ƙaramin yaro malam ya ce fi salati alal jinazati مثل الذي حدثك أب... حدثك أبو ce sallar da aka yi na gawa kwatankwatin abin da abu umama ya baka labari akan cewa ga yanda aka yi kabarbarin guda hudu wa ha sahihun aiban yace isnadin wannan ruwaya ita ma ingantacciya ce wa hiya inda nasa'i ita ruwayar ta zo a cikin sunan kubra ta imamun nasa'i walakin Lan yujawiz biha dhahab bin qais sai dai dhahab bin qais bai ƙetare wannan hadisi ba saboda ya ji labari kuma ya ba da labarin wakazalika rawahu shafi'i banda imamun nasa'i imamun shafi'i ma ya rawaito wannan hadisi bi ziyadatin fi matnihi akwai wani ƙari da ya zo a cikin matanin hadisin kama ya ti fil matsalati malace kamar yadda zai zo a matsala ta saba'in da tara shafi na ɗari da hamsin da biyar kaga duk wannan yana nuna maka hadisai da suka zo ana kabarbari guda hudu hadisi na shida malace a sadisu عن عبد الله بن أبي أوفى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar gawa yana kamar bari guda hudu gane kaga wannan duk yana bamu bayani bayani akan cewa ana kabar bari guda hudu wanda ne muka saba akhrajahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito wannan a cikin sunan al tasa mujalladi na hudu shafi na talatin da biyar bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce fi afna'i hadithin ya'ti bi tamami a cikin hadisin da za mu zo da cikon hadisin fil mas'alati 82 a matsala ta biyu zan zo da ita in warware muku ita in ba wa ammal khamsu yanzu an gama da hadisai guda nawa wa'anda suke magana ana kabarbari guda hudu ya kawo guda shida yanzu dan ya nuna maka cewa wannan abin da ake yi ba da molanka ake yi ba sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ammal khamsu akwai kuma kabarbari guda biyar da ake yi kaga wannan ba mu saba ba an gane fali hadisi abdurrahman bin abi laila malam yace saboda hadisin abdurrahman dan abi laila qala yace kana Zaidu bin arqam yuqabbiru ala janaizina arba'an yace Zaidu bin arqam idan an zo mana da gawa an zo saboda shine liman a garin sham yakan yi kabarbari a kan gawawwakinmu kabarbari guda hudu wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan wata rana sai aka ga yayi wa gawa kabarbari guda biyar sabanin wanda ne wanda aka ga yana yi guda hudu sa'altuhu yace sai na tambaye shi shi abdurrahman bin abi laila yace sai na tambayi zaidu bin arqam faƙala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yakan yi kabarbari guda biyar in aka zo da gawa ni kuma ba zan batta ga wani bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah na yi ba wanda zai sa in daina A gane tunda manzo Allah na yin ta ni ma ba zan batta ba zan dinki kaje da sabai suke riko da sunna mu anan za ce ai tunda ke mutane ba su saba ba ka daina musu mana haka ne a mutane na bukatar karantarwa ne a ce liman in zai zai to jama'a yau zan yi kamar bari guda biyar idan aka yi hudu kabarbari kabbara ta biyar mamacin za a ci gaba da yi masa addu'a har yanzu ne ku dacewa saboda fitintunan da muke ciki ko wanda in aka yi shida har ila yau shi mamacin za a yi wa aka yi bakwai har ila yau shi mamacin za a yi wa in aka yi tara har ila yau mamaci za a yi wa ai shi ya fi dacewa a yi ko saboda shi ya riga mutu kai kana da damar da za ka iya roƙa Allah ya yafe maka inda kana numfashi shi kuma tashi ta ƙare an gane shi ne abin tausayi saboda ya riga ya tafi kai yanzu kana da rai kana da damar da za ka ce Allah ya yafe maka kuma ya yafe maka in ka cika sharɗan ne tuba shi kuma ba a sani ba ya roƙi Allah ya yafe masa ko bai roƙa ba ka gana shi ya tafi an gane wannan Malam ya ce a kharajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa mujallabi na uku shafi na hamsin da shida wa abu dawud imamu abu dawud mujallabi na biyu shafi na sittin da bakwai zuwa sittin da takwas wannan sa'iyu da imamun da sa'i mujalladin farko a cikin sunan kubra tasa shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya wa tirmidhiyu da imamu tirmidhi cikin jami'in mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in wa bunu maja haka kuma imamu ibn maja a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 458 wattahawi da imamu tahawi mujalladin farko shafi na 285 wal bayhaqi haka imamu Albai bayhaqi a cikin sunan kubra mujalladi na hudu shafi na 36 والطيالسي haka imamu abu داود tayalisi. a cikin musnadinsa hadisi nan ba ta 674 wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 367 zuwa 368 zuwa 372 anhu shi ma daga Abdurrahman bin Abi Laila shi ma ya nakalto wannan yace thumma akhrajahu at-Tahawi والدار القطني سأن إمام الطحاوي إمام دار القطني سنفس لنا حديثي حديثي نمبر تقريدا تسعين كايا زوا تقريدا تسعين ديو وأحمد حكى إمام أحمد أسكن مسنا دنسا مجلد نبيو نهد شافنا تري أكد سبعين من طرق أخرى عنه به نحوه ta hanyoyi daban-daban ba wannan hanyar ba shi ma dai har ila yau daga abdurrahman bin abi laila kwatankwacin wannan ruwaya wa da lahum ƙarin da ya zo nasu ne na fahawi da darul qutni da imamu ahmad allati fiha lidarul qutni wacce ta zo ga wato ruwaya ce da imamu darul kutuni wa kala a shi imamu tirmidi ma abin da ya ce a hadisin ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ya rawaito ta ta hanya guda biyu hanya ta farko hasan kuma ya rawaito ta ta wani hanya sahihi sai ce hasanun sahihun duk hanyoyi guda biyu ya rawaito hadisin hanya ta farko hasan hanya ta biyu kuma sahihi قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي يتي wasu daga cikin ma'abuta ilimi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi wa ghairihim da waninsu ra'awu takbira Jina jinazati khamsa suna ganin za a iya yi wa kabar-bari guda biyar wa qala ahmad wa ishaq imamu ahmad da kuma ishaq bin rahuya suka ce idza kabbara al-imam ala al-janazati khamsan fa innahu yuttaba'u al-imam in dai liman yayi kabarbari guda biyar to kai ma mu dole ka bi shi an gane karka ce a ni fa ban san wannan ba ni ba zan yi ba dole ka ana gane karatun kaga wannan duk yana so ya nuna maka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ana yin kabar bari guda nawa guda hudu ana yin sannan guda nawa guda biyar to bar mu ji wani wa amma sittu wa sab'u bari shida da bari bakwai kaga amfanin karatu kenan ko saboda kada ka je wani wuri kaga suna dabbaka sunan ka ce ustazan ƙarshen zamani ka san mutane da yawa abin da ba su sani ba a tambaya suke yi ba sai su fita shi kaga yanzu dai ko da kai ba kai ba ka dai san an karanta maka hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi ana yin kamar bari hudu ana yin gudana biyar to ga wani kuma ana yin shida ana yin bakwai malam yace fa fiha ba'd al-athar al-mawqufa a ciki akwai wasu asari wanda suke mawqufi ne walakin fi hukmin ahadith marfua sai dai asaran suna da hukunci hadisi ne wanda aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi anna ba'd kibar sahaba ata biha ala mashhadin min as-sahaba duna an ya'tariḍ alaihi ahadun minhum ya ce wasu daga cikin manya-manyan sahabbai sun yi kabarbari guda shida a gaban wasu manya-manyan sahabbai kuma ba wanda ya ce ba haka ba ka san su sahabbai ba irinmu ne in suka ga abin da ba su sani ba a take suke cewa kai ina ka samu wani mu kuma sai dai a dinga guna-guni ko sai dai a dinga guna-guni su sahabbai in dai suka ga abin da ba su sani ba ba sa wasa kirce mutum su kai ina ka samu wannan an gane mu kuma ba tambaya muke ba sai dai mu dinga korafi su wannan ina je samu wannan kaza kaza kaza wan a'a in kaga abin da ba sani ba kuma aka yi sai kai tambaya ka ce don Allah wannan abin da ka yi ya zo a sunna ko aka ce ma ya zo a sunna shi kenan Alan ya ce, Al’awwal hadisi na farko, an Abdullahi bin Mughaffal. Hadisi daga Abdullahi ɗan Mughaffal, ƙasa Aliyu bin Abi Talibin Salla ala Sahal bin Hunayf, fa kabbara alaihi sittan. Ali bin Abi ya yi wa wani sahabi Salla da ake kiransa Sahal bin Hunayf, ya masa kabar bari guda shida. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر هدوء الله أكبر ير الله أكبر شدع هذا ميكي سوينونا منا سنة amin shi wannan shi ya yi kabarbari guda shida sannan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a ga yanzu ya nuna ana yin kabarbari guda nawa shida galibi na biyu zalibi ya yi sun maltafata ilaina abdullahi bin mughaffal ya ce bin abin talib ya jiyo ya kalle mu fa qala innahu badariyun ya ce ku sani cewa wannan sahabi ya halitta yakin badar to wasu malamai sun ɓoye da wannan hadisin suna cewa ai sahabbai ne kadai ake yi wa wannan an ji wannan malamai suke cewa a'a ai akwai wa'anda ba sahabbai ba kamar zaid bin arqam wancan da yawa ai ba sahabi bane kuma ya masa sallah ya mai kabbara guda biyar tabi'i ne ya rasu aka zo da gawarsa ya mai kabbara guda biyar wai suka ce saboda wannan maganar suka ce to sahabbai ne kadai ake yi wa wannan suka ce a'a wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadima alqamatu min ash-sham alqama ya taho daga garin sha faƙalar ibn mas'udin sai ce wa ibn mas'udin inna ikwanaka bisham yukabbiruna ala jana'izihim khamsa yace 'yan uwanka sahabbai a sham suna yi wa gawa kabar kabarbari guda biyar alau waqattahum ko وقتتم لنا وقتا نتابعكم عليه da kun mana lokaci wanda zamu mu dinga bibiyanku a kai ai da kun mana iyaka a barbarin da zamu dinga yi a wajen sallan jana'iza kalman waqatum malam ya ce ai haddattum lana adadan maksusan da kun iyakance adadi keɓantacce gare mu kama yustafadu minan nihaya mana ce kamar yadda ibn asir ya faɗi a cikin nihaya wa alaihi qawluhu fi akhir al wala adada tafsirun wa bayanun qawlihi la waqata wato kada ku masa iyaka wato yana so ya ce ba an hana a musu iyaka in aka zo yin sallan jana'iza a dinga yin guda nawa guda hudu sai cewa wannan sunna ce a wani iyaka in an ga dama a yi biyar in an ga dama a yi shida in an ga dama a yi nawa bakwai sai ce fa atraqa abdullahi sa'atan abdullahi bin mughaffal ya tsaya kusan wani na wani lokaci sun maƙala sannan sai ya ce kunzuru jana'izakum faqaddiru alaiha ma kabbara a immatikum wato kaga kaman suka aka kawo masa ga wasu sabai can ko kabarbari guda shida suke yi ko guda biyar da yi shuru shine atraka abdullahi bin mughafal kenan sa'atan ya dan yi shiru na wani lokaci Sun qala sannan sai ya ce jana'iza janaizakum kai ku duba sallan gawarku. fa kaddiru alaiha ma kabbara a'immatikum abinda limamanku suka yi in sun yi kabarbari guda biyar kuma ku yi in sun yi shida ku yi in sun yi bakwai ku yi ba ruwanku kaga yana ba su tarbiyya ko kada ce a ah, ni ban saba da wannan ba ni ba zan yi shi ba an gano wannan la waqta wala adad ba lokaci ba adadi abinda limamin ku yayi kawai ke da ba wani a ce wai an muku iyaka kada ku dinga yin kabarbari sai guda kaza ba wani lokacin da aka ce ga lokacin da aka yi guda hudu kawai in ka ga dama ka yi biyar in ka ga dama ka yi nawa shida in ka ga dama ka yi nawa bakwai amince wannan ana yace akhrajahu ibnu hazm fil muhalla wannan hadisi imam ibn hazm ya fitar da shi a cikin al-muhalla jalladi na biyar shafi na 126 bi hadha tamam yace da san wannan hadisi wa qala har imam ibn hazm ma yace wa hadha isnadun ghayatun fi sihha yace isnadun wannan hadisin ya kai makura a inganci imam nasiruddin albani yace sai nace wa qad akhraja minhu qissatu ali radiyallahu anhu abu dawud ya ce imamu abu dawud ya fitar da kisan ali bin abi talib a cikin fi masailihi an anil imami ahmad a cikin tambayoyin da yi wa Imam ahmad shine masail abi dawud su tambayoyi da yake yi saboda Imam ahmad malamin su abu dawud Sulaiman bin ash'ab as-sajistani to abu dawud malaminsa imamu ahmad ne akwai tambayoyin da yake masa in malam ya bashi amsa sai ya rubuta to sunan littafin masail abi dawud tambayoyin da imamu abu dawud ya yi wa malaminsa imamu ahmad duk abin da ya bashi amsa sai ya rubuta da ce shafi na 152 wa tahawiyu haka imamu tahawi a mujalladin farko shafi na 287 wal haka imamu hakim a cikin mustadrak mujalladi na biyu shafi na 409 wal baihaqi haka imamu al baihaqi cikin sunan al kubra mujalladi na hudu shafi na shida. wa sanaduhum sahihun ala sharti shaykhaini sanadin wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin imamul bukhari da muslim suka gindaya za su fi hadisi a cikin sahihinsu wa hiya inda al-bukhari fil maghazi amma imam al-bukhari ma ya rawaito hadisin a cikin kitab al-maghazi mujalladi na bakwai shafi na 253 duna qawlihi sittan amma a ruwayar da imam al-bukhari ya kawo bai kawo hadin cewa yayi guda shida ba ya kawo nashi guda biyar ne an gane wa'annan kuma ruwayar su sun ce guda shida an gane shida da kuma bakwai kamanci wannan saboda yanayin lokaci sai mu tashi kan wa qissatu bin mas'ud makarasa shi akhrajaha tahawi wal ya ce kisan abdullahi dan mas'ud imam tahawi da imamul bai haƙi suka fitar da shi mujalladi na hudu shafi na talatin da na na hukwatan kwacinsa sai mu tashi a kan. الثاني حديثي نا بيو akan cewa ana yin kabarbari guda shida kuma ana yin kabarbari guda na guda bakwai an gane ana yin guda shida ana yin guda bakwai malai ya karanto maka hadisin farko kuma ya nuna maka ana yin guda shida ana yin guda bakwai to hadisi na biyu da ke ƙara karfafa wannan maganar cewa ana yin kabarbari shida guda bakwai shine za mu tashi kansa in Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa aya a nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma shikenan na'am a ka manta ne mun ce bari na biyar ana ƙara yi wa mamaci ne adda ka san ai kabbara ta farko za ka karanta fatiha da mata yassara ko ka tafita a fatiha kabbara ta biyu ka yi salatu ibrahimiyya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kabbara ta uku a yi wa mamaci addu'a kabbara ta hudu a yi wa kowa da kowa addu'a ko to kabbara ta biyar za a kara dawo da addu'a ga mamaci kabbara ta shida za a kara dawo da addu'a ga mamaci kabbara ta bakwai za a kara dawo da addu'a ga mamaci ai shi ya fi bukata ko saboda shi ya riga ya mutu to haka ake yi an gane Allah ya samu dace eh na'am a wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me ba da labarin ya ce kamar sun rena aikin da kike. shine har na buga mana misali khadimin masallaci mai sharon masallaci ai mutane ba ta ɗaukar shi da wani kima ko ka ba karamin aiki yake yi ba ya share muku masallaci ya wanke muku toilet ko ya tsabtace kaga shi yana aiki babba amince wannan to amma a ɗabi'an mutane ba sa ganin shi da wani kima sun fi ganin liman da kima sama da shi da kuma ladan an gane shi ma yana da kima da ya kamata a bashi da girmamawa wannan ɗabi'an mutane ne an gane Allah ya samu dace ina gani shi ke ko fa Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك